أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya kaddara saduwanmu a wannan sati yau muna lahadi wato muna sha biyu ga watan sha'aban jiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1436 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 31 ga watan biyar shekara ta 2015 yau ne za mu yi darasi na shida kenan ko a wannan littafi da muka fara karantawa bayani akan almahdi littafin muhammad bello wanda aka yi masa ta hakiki ya zama al-littijahatin muta'addida fi qadiyati khuruj mahdi al-muntazar fahimta daban-daban dangane da al-mahdi wanda ake sauraron zuwan sa muke yau za mu tashi shafi na saba'in a cikin wannan littafi kuma za mu tashi bincike na ɗaya a cikin wannan fasali na biyu kenan inda aka ce annafuna li aqidati khuruj al-mahdi al-muntazar masu kore aƙidar bayyana almahdi almuntazar أو المنكرون fiha wa asbab zalik ko wanda suke inkarin ko suke kai kawo dangane da ita wannan aƙida ta dawa mahdi suke inkarin ta ko kuma suke kai kawo su ba su kore ba su ba su tabbatar ba da dalili da su akan hakan a nan wurin za ku ga almunkiri na almutarar da dina to akwai gyara na munkiru na almutarar da duna domin adafi ne a kan annafu na audin adafi ce an gane a da ke a hadisu wal asarul kafira ta fil hakika hadisai da asar na magabata masu yawa sun zo suna bayani akan almahadi min hasahih wal da'if wal mawdu kama sabaka bayanu zalik daga cinsu akwai ingantattu da kuma zarifai masu rauni da kuma maudu'ai na ƙarya ma da aka faɗi akan bayyana almahadi kamar yadda bayani ya gabata akan wannan wa nazaran ila hadhihi al-ahadith ad-da'ifah wal mawdu'ah nash'at fil muslimin fikrata inkar khuruj al-mahdi al-batta dalilin samun hadisan al-mahdi akwai ingantattu akwai masu rauni akwai na ƙarya wannan sai ya sa wato aka sami fikira tunani kenan na inkarin bayyana almahadi kwata-kwata wasu sai suka ɗauke hajji sai ingantattun sai suka kore su saboda suna ga mawzu'ai ga za'ifai to sai suka ga ai ingantattun ma kar a yadda da ingancin kun gane da kyau sai ya haifar da wannan matsala ta inkarin ma bayyana almahadi fa wato fa kazzabu jami'al ahadith alwaridati fi hatta eh, fihi hatta sahihata sabitata fi kutubi sunna sai suka ainihin karyata dukkan hadisai da suka zo ingantattu wanda suke magana akan shi almahadi tabbatattu a cikin littattafai na suna duk sai suka karyata su ولعل أسباب إنكار هذه الفكرة أنها launin لونا wa وفكرية خطيرة في التاريخ الإسلامي za ta yi ka ce dalili da sababi na inkarin wannan fikira ta bayyana almahadi wato ta samu ne saboda matsalar farko kamar harka ce ta siyasa aka nemi a mai da ita tun lokacin daula ta umawiya aka zo daula ta abbasiya sai ya zama 'yan siyasa suna nema su ɗau matsalar su amfani da ita tunda shi almahadi in ya zo zai sami taimako zai zama ya tsayu zai kau da barna zai waye ne kuma zai sami goyon baya ta musamman daga dukkan wani mumini to sai wasu ke nema su amfani da ita wajen cimma manufofinsu na siyasa to kuma daga nan sai ya zama tunani ne mai haɗari a cikin tarihin musulunci littattafai kana karantawa da yawa sai ka ga wasu da suka zo su so su sai tsara su sami ƙarfin mulki a area su to sai su yi kokari su da'awan mahadiya ne kun gane da kyau wa منذ القرن الأول إلى يومنا هذا ظهر رجال كثيرون حاولوا استغلال هذه الفكرة tun karni na farko har zuwa zamanin nan namu na yau an sami wasu mazaje masu yawan gaske da suka yi kokari su amfani da wannan fikira wato ta dawowa ko bayyana almahadi wa arada ta dabiquha ala anfusihim suka so su tabbaka wannan matsala ɗin ko fikira a karan kansu tun ya ga cewa ya zai ja hankalin mutane sai magoya baya to kawai kwatsam shi ma sai fito ya ce shi almahadi ne amalan minhum an yanalu hadhihi almartaba ala aliya wa darajatu rafi'a aw tam'an fil wusuli ila sultati wal hukmi bi tagharir al awami bi hadhihi al fikra wannan sun yi haka ne saboda guri da fata da gare su cewa za su iya samun matsayi martaba kenan wato madaukakiya da daraja babba inda aka rubuta rafi'a din nan ku gyara za ku ga an yi takadimi da takhiri na harafi ana abin da aka rubuta raku za ku ga rubuta rafi'iyya rafi'a shine daidai sai ku gyara ya unta fara zuwa kafin ainin wato suna neman daraja madaukakiya ko kuma kwaɗayin wato kaiwa ga mulki kujerar mulki ko hukunci sai da za su rudi awam jahilan mutane su goya musu baya su cimma manufarsu wasu yake amfani da cewa shi wanda zai haƙe ce shi almahadi ne fakan min fitinatin kama da yawa fitintinu da suka faru ta sababin wannan wa kam ma ƙoriƙar da yawa jine ne da aka zubar a kan wannan wa hurubun istamarar zamanin ɗawila da yaƙe-yaƙe da aka yi ta yi wato masu yawan gaske yanzu kun ga kowanne nan nan wanda ya fito a iraq ya hudu ba ya ce shi ne kaza kaza ya zo kunga shi ya fara hakan ko kuma wanda suke asusa abin suna kallon shi sai da ya sami goya baya suke karfi sannan kuma suka zo suka fara kashe mutane wanda bai yarda da ki da su kuma za a kashe shi ko ba ta kai ba to kaga sai ya fito da wata manufa ya ce shi shine kaza ko ya ce yana da tunda shi almahadi na asalin yana da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam ba ga wani yana sun sami karɓa mutane sai ya danganta kai zuwa ga manzo shi ma shi ne mai gyara shi ne almahdi shi ne sauransu wa min asbab inkar hadhihi fikira lada ba'd almuslimina tanawalaha ko tanawalaha min ba'd alqustasi wal mutashaddiqin fi alkalam alladhina asbahu ayuhaddithuna an-nas biha bi asaliba ajiba wa ghariba yana daga cikin sabubban da suka sa wasu suka yi inkarin wannan matsala ko fikira ta almahdi kasancewa wasu sashin musulmi sai suka ɗauke ta wata kawai magana ce kamar kisa hasan kisa da za a zo a bada ita shi kai shi mai bada ita sai ga kamar shi ma dai faɗin abin yake kamar bai da shi ba kuna fahimta da kyau domin za ka ga yana ba da labarin yana dariya yana faɗin abin ya saba ma hankali ya saba ma nasi to wasu sai suka ɗau matsalan mahadi kawai matsala ce ta kisa kawai za a zo mutum ya iya magana ya iya daɗin baki cikin magana shi shi kenan shi ma sai ya ɗau magana almahadi ya ta magana ma mutane a kanta da wasu wato uslubi na ban mamaki zance mai ban mamaki zancen da za ka ji shi in ka ji kila za ka daɗa sauraro to duk wannan wasu da suka sami irin wannan suka ci karo da irin wannan labaran sai kai magana almahadin nan ma duk ƙarya ce wa kalamun garibun muhabbabun ila awamin ilaihi a zanihim wata wa tatatallawa na nufusihim kawai suka rika ganin shi magana almahadi wata bakon magana ce kawai mai ban mamaki wacce ake gaya ma awam wato jahilan mutane kuma su jahilan suna saurarawa su ji domin duk wanda aka ce mai gaji kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ko ko kuma zai zo zai kaza zai ka kowa zai saurara saboda girman manzo sallallahu ana fahimta da kyau wannan da ya faru su kuma sai zai ga kawai ma dai magana dufi rake tunda can wancan ya ce shine can ma an sami wani ya ce misali a maghrib a sami wani a tunisia aljazair a sudan ko ina dai da an sami kaga to sai ga almahadin nan nawa ne ɗaya ne ko ko kawai daban-daban ne ga sunan mutum da abin barkace ta yi ne ko ma da'awa wani kawai ce kai duk ma magana nan kira ce babu ita gaba ɗaya kuna fahimta wato ana gaya mana dalilan da yasa su wanda suka kora matsala almahadi gaba ɗaya sabubban da sa ɗin suka koyi almahadi kwaya ɗaya ne amma ta an sami wani ya ce shi almahadi ne kuma ya sami magoya baya can ma wani da awa ya awa can kuma kai kuma ka karanta cewa shi faɗe ne ga kai wannan magana tun da ma haka take kawai ne ina ga babu ma almahadi na bari in kori kuna ganewa da kyau yace wato wani sibar hadihin hikayat ila rasul sallallahu alaihi wasallam taratan wa ila ashabihi aw tabi'ina lahum taratin ukhra wani lokacin in an dauko hikaya ke kawai kun san hikaya abinda bai da wani sanadi kenan kun an dauko hikaya wani bin sai a jingina ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wani lokacin a jingina masahabai wani lokacin a jingina matabi'ai wa ila masajir ahlul kitabi tara ce wani lokacin ma sai ka ji an jinyana maganar almahdi zuwa ga ahlul isra'iliya kenan hatta ju'ilat hadhihi alhikayat fikrat almahdi ashbah ashbaha bi fikiratin wahamiyatin khayaliya kai har aka waye gari magana ma na almahadi kawai wasu kaya ce tunani ne wanda yake yayi kama da abin da yake wahayi khayali abin da ake ce ma wahami abin da babu shi kawai tunanin shi ake khayal ne kamar ka ce irin labarin nan ne tatsi ne gizo da Kotu? muna ganewa da kyau sai abin yawa ya gari wasu haka kawai suke kallon shi wa min hadhal muntalaq wujida munkiruna wal mutaraddiduna li fikrat al mahdiyya daga wannan tushen ne aka sami wannan masu wannan ra'ayin wato fikira ta inkarin al mahdi gaba daya ko kuma mutum ya rika shakka an ya shi na gare abin matsalar kawai in da shi ma babu ƙofa bai dauki abin a matsayin aƙida ba kun gane da kyau قال الدكتور عبد العليم البكتوي بعد أن تناول هذا المبحث بالبيان wani babban dakta da ya bincike akan wannan matsala shine Abdul da ya zo ya wannan magana ɗin yana bayani akan ta sai yake cewa lam a'arif min al-mutaqaddimin man man ta'arada لإنكار هذه الفكرة إلا ما روي عن بعض التابعين أنهم رأوا أن المهدي هو عيسى بن مريم عليه السلام yace shi dai a irin binciken da yayi yace ni ban san cikin magabata mutakaddimina cikin magabata ban san wanda ya fito na fito da wannan matsala ta almahadi har ma yace zai inkarin ta ba yace sai ruwaya da aka samu daga wasu sashin tabi'ai Allah ya masu rahama cewa sun yi ruwaya wasu sun yi ruwaya cikin tabi'ai suna cewa ai mahadi almahadi shine Isa alaihi salam Isa bin Maryam wanda cewa zai sauka ai ko don sai sauka ai gyara zai zai kashe dajjal zai waye abubuwa za su gyaru to su suke cewa su suna ga ai in an ce almahadi shine Isa dan Maryam alaihi salam yace wa hadha alqawlu wa in kana yatarafan bi fikratil mahdi في أصل الأمر لكنه في الوقت in يتضمن إنكار مهدي آخر غير إيسى بن مريم عليه السلام yace wannan magana duk da a zahirinta kamar itirafi ne farkon bayyana fikira ce ta almahadi a asalin wato asalin al'amari kama ana so a magana almahadi sai dai a daidai lokacin kamar yana magana ta kunshi cewa kamar babu wani almahadi din sai isa alaihissalam ko ba haka bane domin suna cewa su wannan tabi'ai din da aka ruwaya a wurin su da za mu magana ma kan ruwaya din ita kanta ruwaya ta inganta ko bata inganta ba kun san duk maganar da za a yi sai an bi sanadinta ingantacciya ce ko ba ingantacciya ba to a kaddara ma an sami magana wurin tabi'ai din to kamar tana nuna ba wani almahadi kenan sai isa ibnu maryam alaihi salam illa an hadhihi riwayat lam tasih anhum sai dai wannan riwaya da aka yi daga tabi'an su ma bata inganta ba riwayar kanta kun gane da kyau kama haqqaqana zalika fi ism tahqiq kamar yadda can shi kan shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama ya kawo ruwaya wannan tabi'ai kuma an yi ta hakikinta cewa bata inganta ba fa huna nadhkuru tabi'aini jalilaini ala sabilil misal amma tun da karatu muke ko muna so mu kafa hujja za mu ɗau maganar tabi'ai guda biyu masu girma masu daraja cikin tabi'ai don mu buga misali mu gane rawa ibn abi shayba an mujahidin rahimahullahu ta'ala annahu qala al mahdi isa ibn maryam an yi ruwaya shi ibn abi shayba yayi ruwaya wacce danganta ta zuwa ga mujahid kowa ya san mujahid ko mujahid almajiri ne na abdullahi dan abbas yana cikin almajirin abdullahi dan abbas kowa ya san wannan kaga an ce almajirinsa ya zama mai kinan ya zama tabi'i tun da ya zauna abdullahi dan abbas ya yi karatu wurin shi ya yi tafsiri wurinsa kun ga ya zama tabi'i to aka yi ruwaya wurin shi yana cewa almahadi isa bin maryam almahadi shine isa dan maryam walakinahu lam yathbut anhu sai dai wannan ruwaya da aka jingina ma mujahid ba ta inganta ba zuwa gare shi ba ta tabbata ba saboda mai fasihi laisu bin abi sulaimin wa huwa da'ifun kasirul ittirab akwai cikin sanadin da aka yi da aka jingina mujahid akwai wani rawi da ake kiran shi laisu bin abi sulaimin wannan laisu bin abi sulaimin wurin malaman hadisi sun san shi shi da'ifi ne kasirul ittirab yana da yawan ittirabi a ruwayarsa wa kana kad ikhtalata kuma bayan nan ma karshen rayuwarsa ya sami ikhtilati ikhtilati shine malami da yana da hadda yana bayanin sa tiryan tiryan girman shekaru sai su zo masa sai abubuwan su fara rikicewa wajen bayani kuna ganewa da kyau in hadisi ne yake kawo shi da ka ba zai iya kawo shi daidai ba to wannan ya sami ikhtilati kuna ganewa da kyau walam yutamayyaz faturika hadisahu ko ba a tantance hadisan nasa ba akwai wanda suke samun ikhtilafi amma an san hadisan su lafiyayyu kafin su sami matsala an san wanda suka sami matsala bayan sun sami shekaru an tantance don an tantance an san lafiyayyun ba a jingina musu ne wato rauni kenan an san wanda suka sami matsala sai a jingina musu rauni to shi ya sami ikhtilafin kuma hadisan a cakuɗe suke ba tantance ba ruwa shi shi wa kenan shine laisu bin abi sulaimin wanda a cikin sanadin akwai shi ga istirabi a ruwaya ga ikhtilaki dukkan su abin da ke sababa rauni ne a hadisi yana da su hadisansa wannan yasa malamai sai suka fa hadisi wannan na mujahid cewa wai ya ce almahadi shine isa dan maryam kun gane wannan tsaye kenan misali na biyu bin نعيم بن حماد عن al البصري annahu qala al-mahdi isa ibn maryam alayhi salam har wa yau wato nu'aym bin hammad malamin bukhari ne ko wato yayi ruwaya shi ma cewa an al-hasan al-basri annahu qala hasan al-basri shine wa shine tabi'i yana ma cikin kibaru tabi'in hasan al-basri in aka ce hasan al-basri babban tabi'i ne to ne aka jingina wannan ya zuwa gare shi annahu kala al-mahdi isa na maryam alaihi salam al shi ne isa dan maryam to shi ma malaman hadis suka ce walam yasa isnadu isnadin hadisin shi ma bai inganta ba a jingina shi zuwa ga shi Hassan Basri wa Nu'aym bin Hammad nafsuhu la yutaji bi hadisi afwan ne nace muku Nu'aym malamin Bukhari ne ba shi bane wannan din domin shi wannan nu'aim bin hammad nafsuhu shi a karan shi la yutaju bihi ba a kafa hujja da hadisin sa shi kadai in ba ya sami shawahid da mutaba'at ba saboda haka warawi kitabuhu anhu da'ifun jiddan wanda kuma ya ruwayar littafin sa zuwa ga shi wanda zaka iya jinginawa din shi ma mai rauni ne ina jin ba ku fahimta ba abinda malaman hadisi suke cewa shi nu'aim bin hammad malaman hadisi shi kare ba su kafa hujja da shi sannan wanda ya ruwayar hadis littafinsa ruwaya wurin malamai akwai ruwaya da ake da ka ta hadda akwai kuma ta da littafi ya karanta hadisin kai ka ji sannan kuma ka yi ruwaya kai ma wurinsa to wanda ya ruwaya a wurinsa na littafinsa shi ma ba a kafa hujja da shi na da matsala kun ga waɗannan hadisai guda biyu wanda su ne tabi'ai da aka ji ta bakinsu da hadisan sun inganta cewa sun ce almahadi shine isa to kuma duk ruwaya ba ta inganta ba kun ga ba a magana cikin ko kun gane da kyau saboda haka kinan a magabata ma da an sami magana almahadi to shine wurin tabi'ai kun gane da kyau amma wurin sahabbai ba wani sahabi da ya taɓa magana ya ce babu wani almahadi ya kore shi ko kuma ya jingina shi ga wanda ba shine almahadi din ba magana ta ɗaya wa za mu kawo malamai daban-daban wanda suke suka sami wannan matsala ta inkarin hadisan almahadi gaba ɗaya na farko shine kasiran minar al-kuttab wal na fi hadha al-mawdu yadhkuruna anna na khaldun kana min da mutaraddidin fi fikrati al wato da yawa daga cikin marubuta da kuma masu bincike akan wannan matsala wannan topic na shi al-mahdi suna ambatawa cewa ibn khaldun ko ya ibn khaldun ko babban malamin tarihi na Allah ya masa rahama to ya kasance cikin masu kai kawo dangane da wannan matsala ta almahadi min amsalihim dr muhammad ahmad al-muqaddam sahibu kitab al-mahdi wa fiqh asharat as-sa'a daga cikin malaman da suka yi magana kan shi ibn Kaldun suka ce yana kai kawo dangane da wannan matsala shine malamin nan wato doktor Muhammad Ahmadu Muqaddam cikin littafinsa da ya masa suna al mahadi wa fiqi wa asharat as-sa'a wa Abdul Alim sahibu kitabu Al-Mahdi Muntazar shi ma wannan dokta din littafinsa da ya mai suna Al-Mahdi Muntazar shi ma ya magana ibnu Khaldun haythu qala inda yace ja'a ibnu Khaldun al-mu'arrikh ash-shahih فحاول إنكار ala الأحاديث على منهج النقد لدى المحدثين yace wannan babban malami ibn khaldun babban malamin tarihi shahararre ya yi ƙoƙari ya inkarin waɗannan hadisai na almahdi amma ya yi ƙoƙari ya bi hanyar naƙadi shi ne bincike na malaman hadisi akan hadisi shi ne ya ce an wato ladin mutu hadisai shi ya bi hanya kamar yadda malaman hadisi za su bi hadisi a teɗe shi har a gane yana da rauni bai da rauni to shi ya shiga layin wani san kuma matsalar ilimi kowa da layin shi shi malamin tarihi ne ba malamin ilimin hadisi ba ne kun gane da kyau to sai ya kutsa wannan layin shi ne cewa in ka na kada a fi kawa idihim duk da ya yi kuskure wajen kokarin tabbaka ka'idojin malaman hadisi illa annahu lam yujzim bil inka sai dai bai yanke kai tsaye dai inkarin kai tsaye da za ka ce ai yayi inkari sai ka ce yana kai kawo kun gane da kyau walakin na humu fi sai dai wannan hanya da ya so ya biya na hadisan gaba daya ta sa shi ya kai kawo yana wato kai kawo tsakanin yadda da kin yadda kun gane da kyau da cewa yadullu alaihi kalamu ba da munakashatul ahadith ga wata magana da ya bayan ya nakashe waɗannan hadisai din yace fa hadhihi jumlatul ahadith allati kharrajaha al-a'immatu fi sha'n al-mahdi wa khurujuhu akhir az-zaman yace wannan sune tari jumla ya wato hadisai waɗanda malaman hadisi suka yi takharijin su wanda wato dangane da sha'anin shi al-mahdi da bayyana sa a ƙarshen zamani yace wa hiya kamara aitu yace su hadisan ni kamar yadda nake gani kun ga ya jingina gai shi a fahimta shi kenan ko lam yakhlut min haminan naqd illa al-qalil a al-aqall ce ba hadisin da ya kubuta daga naqadi sai yan kaɗan kuma kadan din ma al-aqall ko ta yi ce al-aqall min al karantawa ta kai karanta kenan he yan kaɗan kwarai ina ganin su ne watakila za su iya kubuta daga wato naƙadin wai malaman hadisi wanga ya dan shiga layi ina so magana a layin da shi kuma ba layinsa sa bane kuna ganewa da kyau in koma cikin muqaddimar ibnu khaldun da shafi da komai gashi na kasa zaki ga wannan magana inna ta ibnu khaldun ladal kitab ladal kuttab wal muallifina wal mu'arrifina ja'ala kalamuhu جعل asarin kabirin fi awsal al أوصال wal والأدباء alladhina lam yam'anu an-nazar fil ahadisi fattabi'uhu bidun taqiqin wato shahara da ibnu khaldun yayi musamman wurin marubuta da masu wallafe wallafe da masu kokarin rubutu akan tarihi shaharar shi da tai da yayi kai da kuma yawan da malaman masu rubutu ke kuma maganarsa ta ba da tasiri mai yawan gaske a tsakanin marubuta da masu rubutu kan adabi dangane da yadda ba su tsaya suka natsu suka fahimci maganarsa ba kan shi fa harka hadisi ba layinsa ba ne kawai yadda ya magana sai ya ƙoƙari ya ce hadisan mahadi gaba ɗaya ba su inganta ba kawai marubuta sai suka yi ta kwasan magana suna kafa hujjar ita muna ganewa da kyau sai suka bi shi ƙarƙashin wannan fahimtar tashi ba su tsaya suka natsu suka kalli hadisan kallo na musamman ba fattabi'uhu biduni tahqiqin sai suka bi ra'ayinsa ba tare da sun tsaya sun yi ta hakiki ba kun gane wannan magana kasan malami in ya shahara wajen rubutu ana yawan kokin din maganarsa to wasu masu kokin din ba su iya su kalli magana akwai magana za ka dauka? a kotu cika ba za ta dauku ba kun gane da kyau to shi sa da da yawan rubuce-rubuce da yake da shi da kuma yawan koma ma maganarsa da ake to kan magana almahadi wasu